wannan lokacin da zai yi shuka to zai zan aminci ga wannan shuka daga kowane aibi babu tsutsa kuma babu fara ko babu wani fari ah, kuma ya ce sami ina min min min fiƙatin wa da hauji da kazalika min tafsirin kurɗabi eh, eh. in zai fara shuka yake yi

da cewa an kai a karanta wani ya kara karanta ya ce cewa shin a irin ana iya karantawa tofa ko ba a ya haɗi ya karanta kawai kamin ya fara abin nan lokacin da zai fara kamar yanzu aka fara aiki kace bismillah ai kaga ba ci gaba za ka yi ba to lokacin da zai ce bismillah sai ya yi saran zai jefa irin cikin rami sai karanta min du'a'i sannan ya take wannan shi mai gona ne in ya fara ba ya rike zuwa ba to shi ba zai jaje ba ya fara abin nan kenan ba ya haka nan ai tai eh, eh. ya fara eh ci gaba eh wannan cikin abin nan zai na wata zai hito a eh, kamar abin nan balarabe ba mm, bahaushe ba Allah shine zare kai kuma abin harif eh,

launa sha'u la ja'alna hudaman da mun so sai mu mai wato wannan ciyawa ko wannan abincin nan da kuka shuka da mun so sai mu mai shi abin nan busasshe na batan ya bisan tsirarre wanda ya bushe la haba fi babu kwaya gare shi fazaltum sannan ku yi ne a tafakkahuna kuna abin nan kuna mamaki yaya an kai bana an hana muna an yi fari an yi abin nan kowa ya rikice wasu su tashi daga garin su zuwa wata ƙasa da mun so haka na za mu yi muku to ci gaba ku dole cewa inna la mugramun mu an yi mun an an mun tara domin an amshe mun abinci domin tara ce abin da za su ci an amshe kun fahimta ko bal na hanu marumu ba ma tara an kai muna ba domin an yi ma tara ana barin ka da wani abu wato an hana muna kawai mamnu'una rizqa an hana muna abinci saboda haka sai mu tashi mu koma wani wuri kuma kun ga ruwan nan da kun ka shi a lokacin da kuke duniya a antum a antum a zalta mu min almun shin ku ne kun ka saukar da ruwan nan daga girgije amna hanin munzilin ko mu ne masu saukar da shi Allah ashe kenan a ce Allah ce Allah kai ne ka saukar da shi sadda kirari bai musu amfani Allah tsare mu launa sha'u launa sha'u ja'alnahu falawla tashkurun launa sha'u da mun so ja'alnahu ujajan da mun mai shi ruwan gishiri wanda yake ba shi wa a sha falo ta tashkurun dan mi ba ku godiya da mun kama shi ruwan zaki dadi kun kai tasha a to ko sannan cikin wuta ne eh wato ba magana Allah sauƙaƙe eh amara aitu mun narin lati <laughs> to eh, eh, eh, ara'aitum kuma kun ga afara'aytum an-nar allati turun shin kun ga wuta wannan da kuke hurawa da kastu ku buga abin nan kastu ya tashi ku hura wuta domin abin nan tukudu juna mina shajar da ahadar wanda yake kuna fidda ita daga abin nan ice kore kore domin abin nan icen tun fafiya da da shi ake yi mu kuma muna yi da kara ko ba haka ba antum an sha'atum shajarata ku ne kun ka kakai halittar itanyar ta kalmar shi wal afar am na hanu mun shi'un ko mu ne mun ka kakata kun san marha jirga afar abin da fafiya? to na na, khalaqana ja'alnaha na للمقوين na nu ta kirta mu ne mun ka sanya wannan wutan nan da kuke kyastawa da abin nan da burkake mun ka maishe ta tazkiratan wa'azi linari jahannama wannan da kuke ciki yanzu wa mata an kuma ta zan jin daɗi lil muqwin ga matafa cikin dare abin nan su yi tafiya cikin uh, zafi eh, yuqiduna ha bil layl in dare yayi su hura wuta litahruba basiba dan namun daji su gudu wa ya ta dillalu ila da dalika kuma in an hura da shi abin nan wanda ya bace in ya cinkai wuta ya shiriyu ila gaida dalika da wani abu da wasu abubuwa da mil manafi na abubuwan amfani wa zakara al muqwin ya ambaci matafa tagaliban tagali wa zikr al eh, muqwin ya tagalibun wato cewa ta zama mai amfani ga matafa to linjayarwa ne wal muqimuna kadhalika har ma wadanda na gida su ma suna jin daɗi ya yatamatta'una bi suna jin daɗi min aqwal qaqo quwa wato ya shiga daji ai saru bil quwa bil qasri wal madda ana cewa quwa al faqar ko mutun yayi tafiya da fata kaf um, wato wuri faqo wa huwa mufazatul la nabata fiha wala ma shine mutun yayi tafiya cikin daji ba ruwa ba ba ciyawa wato kun abin nan kun kun ga waɗannan wuta kenan wanda yake za su zan amfani ga wanda a cikin daji yana tafiya balle ma wanda a gida fasabbi to bayan an ce ma annabi abin nan an gaya masa waɗannan halayen mutane uku sannan da na uku na waɗanda Allah anannu waɗanda an kai musu gargaɗi lokacin da gargaɗi bai musu amfani sannan an ka ce ma annabi wasabbi bismi rabbikal azim kai tasbihi da game da gode ma ubangijinka wa al wanda an mai girma wato kenan tasbihi amfanin kai da gode ma Allah baka cikin su eh, ko kuma tasbihi yana hana eh, mai son kada da aibi ya same ka kun gane ko to ci gaba fala qasimu fala bi wala wasu bi waƙin nujum ba sai na yi rantsuwa da wuraren faɗuwar taurari ba ai la hajata an uqsima biya ha litarar qudratuna ba sai na yi rantsuwa da su sannan za ku ga ikon mu gare su ba fi athari haka gurabun su li wuduhi al-amri fiya domin al'amari bayyane yake ciki aw la za'idatun ko la a ce za'ida ce ai sun bi na nujum kamar wata kira da ake cewa la uqsimu ba la ba fala uqsimu Allah ce ta tadullu ala Allah ta'ala wa kudurki wato ubangiji yana rantsuwa da makhluqai don ya nuna ikonsa ciki ya nuna girman ikonsa ciki kun gane innahu wa wato rantsuwa da wuraren saukar taurari la kasamu wato rantsuwa ne ko kuma yana nuhin eh, nujumu dinnan ayoyin qur'ani da an ka dora saukarwa nujumu nujumu lokaci lokaci wato wannan rantsuwa ce lau alamu da kun sani azim wadda mai girma ai lau tun min zawul ilimi da kun zan da cikin masu ilimi la alimtin ilma hadal kasan da kun san girman wannan rantsuwa lalle rantsuwa ce mai girma da kun sani ci gaba hu la qur'anun karim lalle shi qur'anin nan almatalu alaikum wanda ake karanta muku nan wato abin abin karatu ne wanda an mai girma mai daraja في كتابه wato yana rubuce cikin wani littafi makanun wanda yake tsararre wato mala'iku na tsaron shi shine abin nan wa kuwal mushaf ko dai takardun qur'ani ko awlahu ko ko lahul mafus kun gane ko yan an ce abin nan mushaf wato yana ga hannunmu kenan yan ce lahul mahfuz mala'iku ke tsare shi saboda haka wato tsaro nan in yana mushaf tsaro abin nan ma'anawi domin Allah ɗaya ke tsare shi amma in yana cikin lauhul mahfuz wi da hissi wato mala'iku na tsaro wani shaidan bai iya kai gare shi balle ya ƙara sannan kuma Allah na tsaron shi wi kenan kun gane ko to la ya masu la ya masuhu ba mai shafar shi shi qur'ani illa almutahharun sai waɗanda an ka tsarkake mala'iku in an ka ɗauka kenan wato shi lahul mahfuz Shi ne babu mai shafa sai mala'iku wato kenan bisa ga wannan fassara qur'anin da aka hannunmu da musulmi da kafiri kowa na iya taɓawa. lauhul ne sai ne wato ya koma ga lauhul ya koma ga eh. kowa zai iya wannan takardu ba eh, eh to <laughs> Eh, aw allazina taharu taharu an wasan ko wadannan sun ka kan kansu min ko daga kafirci bisa ga wannan fassara kafiri bai taba eh, abin nan kenan kuma qur'ani wannan takardun da aka hannun mu kafiri bai tabawa domin an ce innamal mushrikuna najasun ashe kenan musulmi sun tsarkake kansu aw min al eh, khabasi ko kuma daga khabasi kenan in ya zan daga khabasi in baka da dauda ga jiki kana abin nan tabawa wannan kamar fassarar da an ka ce fi hirjalin yubbun an yi tabaharu wayan sun yi kashi sun ka wanke eh, sun ka karce za su wanke ashe kenan ba su da kazamta ga jiki wannan kenan kana iya dauka qur'ani ko kana da janaba ko kana da abin nan in dai ba ka da kazamta ga jiki hmm? Hmm? in mutum bai da kazamta in babu in abin yana yi wa kana da janaba amma ba akwai tsabta ga jikinka a ita janaba kanta kazanta ce ga jikin eh, ma'ana wiyya ba ga jikin musulmi eh, ma'ana wiyya Eh ga jikin musulmi eh, shine kenan mutaharun kenan eh to ashe yana da janaba ba mutahhar bane ah, ko gaba iri biyu ne hmm. ah, abin nan da an kace la taqrabu wala wala la taqrabu la taqrabu لا تقربن في المجيد حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من اثر معرفكم الله تطهرن وانكا كينا dan can an ce azan su eh, eh. sun ce an ce musu azan yawa shi haida din eh, an ce ah, ashe kenan da haida da janaba ai duk suke to duk azan ne ai to ashe kenan in an dauka wato babba hadasi babba mm. mm. wato mai janaba kenan abai dauka mai karami yana dauka to amma in mun koma ga mai kama ruwa kawai mm. fi rijalun hibuna an yatatahharu wato wanda bai da kazanta ga jiki to ba su da ko janaba yana ba su da wannan sun yi tsarki sun kama ruwa ba su yi alwala ba eh ah yawwa to hadasi ai iri hadasi ai iri biyu ne hadasi akwai babba akwai karami ba su da babban eh. ba da karami eh. amma ba da alwala ne wanda yake shi alwala inda akwai shi eh wato alwala shine shine tafsiri na karshe yawwa wato domin magana biyar ce kenan yawwa yawwa yawwa na'am kun fahimta to hmm? eh wato abin nan na farko dai wato a mai da lamiri la ya masu ilmu haruna ga lauhul mahfuz domin da an kace eh, innahu la qur'anun karim la ya masu eh, fi kitabin makanu kitabun makanu in ya lauhul mahfuz wato kenan lamiri la ya masu ya komo ga kitabun abin nan ya komo ga lauhul mahfuz ah, saboda haka ashe kenan qur'ani kowa na tabawa hadda kafiri hadda kafiri ɗaya kenan no sannan na biyu wato abin nan ya komo daga qur'ani saboda haka la ya masuhu zai komo ga musulmi don an ce mushriku na najasu saboda haka da mai janaba da wanda bai da janaba kuma zai taba in dai musulmi ne ah, biyu da mai kazamta ga hannu da wanda bai da kazamta to abin nan na uku wanda yake bai da janaba wa kuma abin nan bai da haila hmm. shine la ya masu domin an ce fihi rijalun a'a an abina la ta karbu hunna ta da kurna fa idza ta tsaharna fa du hunna min hadha marakum marakumullah uku kenan na na biyu wanda bai da kazamta ga jiki na hudu wanda bai da kazamta ga jiki don an ce fi hirjalun yuhibbuna an yata yatatahharu wannan kama ruwa ne bayan an karce to sannan na uku wanda ake na biyar wanda ake iya yin sallah da shi shine na karshe sai da alwala wala taqrabu salata wa antum illa abiri kana bacci bacci Allah je gaba da gaba za mu tafi don haka a tanzilu min rabbil alamin abin saukarwa ne daga ubangijin talikai tunda ubangijin talikai ya saukar da shi ya kamata a girmama shi eh. da sanin wannan fassarori guda biyar eh kenan musulmi ya samu yayi aiki da kowa eh amma bai iya fatawa sai da wadda babu shakka gare ta kada dauka sai da alwala sai ta mai ah, amma ya halatta yaro ya dauka domin karatu kaga in ba bari ya dauka ba abin ko yayi alwala bai da niyya kamila amma daga malam ko yaro fa an yanke abin da zai iya amma kaddarawa ne kaddara yayi alwala eh, yaro niyya shi ba kamila ba hmm. saboda ko yayi alwala kusan babu ya hmm. musallafu ne hadisi to aka bi hadar hadisi antum mudin to da wannan labari kun ka zan kuna kuna walakantawa wato nan ba ma an komo ga waɗanda da mutu ba ku da addarai eh da wannan hadisi kuke abinda abinda mudahana ka faɗa da baki ka yarda amma cikin zuciya baka yarda ba kun gane wa tash'aluna rizqakum wa taj'aluna rizqakum wato ku sanya abin da arziki ku game da qur'ani kawai wato sai ku karya tashi dai domin ba ku da wani abin ne kun ce da baki mun yarda mu musulmi ne a bayan an karanta qur'ani ku ce a'a bari an tada hankali wato kenan abin da arziki ku game da qur'ani kawai ku karya tashi wannan daidai ne gare ku hmm. idan idza balagatul hukum to ku diba in kuna ganin abin nan in kuna tsammanin abin nan mai sauki ne to ku diba yan uwanku lokacin da kuke mutuwa ga yan uwanku laula don mi idza balagatul hukum lokacin da rai ta kai ga makoshi dan uwanku wato eh, yana rashin lafiya rai ta komo ga makoshi za ta fita kun gane ko majarar rihi nasu bil fatihi wato hulqu makoshi kun san in mutum zai mutu sai ya zan jiki ya mutu har ya komo ga makoshi yana lumfashi kaɗan kaɗan to ku diba a lokacin nan kun kewaye ɗan uwanku kuna kallo ne cikin wannan tun bai abin bai mutu ba wa antum hida idun da ku da likitocin ku duka wa an tun hida idan tanzurun ku a lokacin nan kuna kallo kawai likita bai san abin da zai yi ba kowa ya zura ido wa na hannu a minkum ilaihi nahnu To a wannan hali na nawa karabu ilaihi minkum mu mun kai kusa zuwa gare shi da ilmin mu minkum da gare ku walakin la tusiruna amma ba ku da basira ba ku fahimta la ta'lamuna zalika domin inda kuna iya ku yi kokari ku rike tun bata hita ba mm. <laughs> falaula tarji'una to falaula in kuntum ghayra madin dan mi in har kun zama ba ba ku mutuwa a tayar da ku a yi muku sakamako tarji'una ga ran ba ta fita ba ku yi kokari ku rike ta kuma yarda ta cikin jiki ba shi sauki ba ay turiduna nafsa ila aljasad kuma shi ta zuwa ga jiki ba da bulugil hulqum ba ta kai ga makoshi in kuntum sadiqin in kun zama masu gaskiya fi ma zamtun ga abin da kun kariya na cewa babu wani tashin kiyama kuma yarda ita ga jiki to in ya zan ba ku iyawa kun sallama har ta ya hito um, rai ya hito to shi kenan kuma halinsa zai zan ɗayan uku kamar yadda an ka zan ɗayan uku na duniya haka kuma za a zan ɗayan uku na lahira ko amma in kana mil muqarrabin in ya zan cikin waɗanda ake kusantarwa annabawa ko ko waɗanda ake sun gaskata komai an taɓa musu da alheri da gaskiya sun karɓa sun yi aiki da ita sun wa sun wa mutane hukunci da ita kamar yadda suke wa kansu to me a hukunci to su wannan da rai da ya fita farauhun sai suna cikin hutawa domin mutuwa ta yi musu wuya ga komi daga mutuwa komi sauƙi ne warai hana sanan da abinci mai kyawo wajen nace na iya sanan da wurin kwana mai kyawo aljannan ni'ima ce hmm? sun shiga uku sun fita uku eh. <laughs> to ga kashi na biyu wa ma in ka min ashabi yamin in ya zan cikin mutanen dama ne ba salamun laka lokacin da yake mutuwa sai a ɗora ce mai amince tabbata gare ka min ashabi yamin kana cikin mutanen dama kun gane ko min ajali annaka minhum kana cikin waɗanda anna kwarai wato babu tashin hankali gare ka kun ga ba ba shi waɗancan uku ba amma dai an ba shi aminci an ba shi kenan lafiya eh kwanci hankali wa ma in kana wa كان من المكذبين الضالين من حميم to ga kashi na uku wa ma in kana min al-mukaththibin in ya zan cikin masu qaryatawa al-dallin waɗanda abatattu inna ma wasu bi af'ali ya sifanta su da su zajaran anha don kada mutum ya shiga cikin su wa ish'aran bima aujaba lahum hadha al'azab kuma don a kadantar da mutane abin da ke wajabta musu wannan azaba anna muqtal zahiri wato wato abin da bayyana ke bayyana ke hukuntawa an kala a ce wa amma in kana min ashabi shimal in ya zan daga cikin mutanen hagu lakin udila anhu lima zikira sai an kace in kana min mukazzibin in ya zan kun ga in in kana min ashabi shimal ba ce haka nan ba sai an ka faɗi abin da yasa ya zan cikin mutanen shimal ya zan cikin masu ƙaryatawa ƙwatattu kun gane ko to in ya zan cikin su fa zulumin min hamimin wannan na shi abinda Allah ya fashi ruwan zafi ya da ba'da akali zaqum zai sha shi bayan ya ci zaqum wa tasliyatu jahim sannan da kunuwa cikin jahannama dukhulun na shiga wuta wa ta tahkum bihim wannan kamar abin izgili ne gare su ake musu kun gane ko wato magana ta kare sura ta kare ga saura kada ga taqibi inna hadha to wannan fa abu da an ka karanta muku na wannan sura na rabuwan mutane kashi uku din nan lahu haqqul yaqin lalle shine gaskiyar imani tabbatacce wato kenan babu shakka gare shi gaskiya daga wajen Allah huwa haqqul yaqin ko kuma shi ne sakamakon kowane nau'i daga cikin nau'ukan nan uku bi wato kai tasbihi ya muhammadu bismi rabbikal azim wato da girma ma uh, abin nan tsarkake ka tsarkake sunan ubangijin kal azim mai girma ay sabbih bismi rabbika ka tsarkake sunan ubangijinka mutalabbisan bihamdika lahu alhali kana cewa alhamdulillah لأنه جعلك في الفريق الأعلى دومين يا سنياك تكين جماعة نفرق السابقين المقربين أنك كسنتاوا وجعلك أيضا أبلغ يا سنياك كما تكين سرو كاين كاين ما هي وجعل أمتك خير أمة يا سنيا الأمة ما هي الأمة وتساوي جميع الأمم تايري دكان الأمم أنت أبينا سلة من الأولين وسلة من الآخرين في الكثرة جياوا والحمد لله رب العالمين آمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سورة الحديد مكية أو مدنية وهي تسع وعشرون آية آية 29 وموضوعها الرئيسي بيان الإيمان اعتقادا وقولا وعملا wato in an ce imani sai ya tara waɗannan abubuwa uku duka sannan yake da amfani wajen itikadi ya yi daidai da sunna Haka hakanan wajen magana ya daidai da sunna amalan shi daidai da sunna kuma wajen aiki yana yi wa bil amwal da dukiyoyin mutum wala abdan da jikin kunna na mutane fi sabilillah kuma ai aiki fi sabilillah ai aiki da su ga dauka kalmar ubangiji to bismillah Sabbarillahi lillahi ma fi samawati wal ardi duk abinda a cikin samai da ƙasa ya tasbihi ga Allah aina zahabu ya tsarki ubangiji kullu shay'in komi wa tasbihu tanzihu Allah ta'ala wato abin da tasbihi ka tsarkake ubangiji itiqadan wajen aqida kada ka hada shi da kowa wa qawlan haka nan ga magana kuma kada ka hada shi da kowa wa amalan haka nan aiki amma la yaliqu bi janabihi kada ka tsarkake shi daga abinda bai dace ga wajensa ba subhana min sabaha fil ardi yayi mutun ya yawo cikin ƙasa wal ma'i ko ya yawo cikin ruwa ai zahaba ya tafi cikin ruwa ko ƙasa wa abada fihi ma ko wato ya ya tafi yayi nisa cikin su shine ya iyo ko ya tafiya waji abima duna man tagaliban lil akthari an ka ce wanda a cikin abinda a cikin ƙasa domin abinda inda sama domin abubuwa waɗanda abinda baya da hankali shi yake ce mu abinda wanda da hankali wanda ake cewa an ka ce abinda a cikin ƙasa da sama domin su sun kafiya marasa hankali to har ma balle masu hankali kenan lahu mulku samawati wal ardh lahu mulku samawati wal ardi ubangiji shi adda mulkin samai da ƙasa fa innahu ko mujidu lahuma shine mai sabon mai samar da su mujidu to wal mutasarrif fi ma kuma shi ke tasarrufi cikin su yuhyi bil insha'i yana rayarwa ga halittawa wa yumitu kuma yana kashewa ba da kuwa to bayan rayarwa wa huwa ala kulli shay'in qadir ubangiji mai ikon yi ne ga kome to huwa al-awwal هو الأول والآخر to huwa al-awwal Allah shine na farko qabla kulli shay'in bila bidaya wato babu yadda farko wato kenan ya zauna babu komi tare da shi wal akhir kuma shine na ƙarshe ba da kulli shay'in bila nihaya bai karewa har abada Wazahiru zahir bil adillati alaihi kuma bayyananne ne domin abubuwa suna nuni gare cewa samanne ne bayyananne ne wal an idrakil hawas kuma wajen abin nan kace ga yadda yake wannan hankali bai ya kai gare shi na sani wato idanu ko ɗanɗani ko abin nan bai kai gareshi shi wa huwa bi kulli shay'in alim ubangiji masani ne ga dukan komi to huwa alladhi على القليل فبأيام ثم استوي على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج huwa alladhi khalaqa samawati Allah shine ya halitta samai wal ardh kuma ya halitta ƙasa fi sittati ayyamin cikin kwanuka biyar shida min ayyamid dunya awwaluha al ahadu wa akhiruha al jumu'a thumma sawa al sannan ubangiji akan wato in ya zan akabar khalqin la shi wato al'arci ne mai girman halitta ubangiji in an ce ubangiji ya dauka bisa gare shi wato kenan ya haɗe komi Eh, istawa'un liko bihi daukaka ko kuma daidaita wanda ya dace da shi ba wanda ya san yadda hakikanin abin yake sai Allah ya lau ma yalji fil ardi Allah ya san abin da ke abin nan ke shiga cikin ƙasa kamar ruwan sama ko matattu wa ma ya kharju minha ko kuma da abin da ke fita daga ƙasa kan nabatu wal ma'adil domin wadana su ne ke fita daga ƙasa Ah, wa ma yanzu limin samayi, Allah ya san abin da ke sauka daga sama kamar rahama shi da azaba wa ma ya arji fi hada abin da ke takawa zuwa sama kala amali salih kamar ayyuka na kwarai wa huwa ma'akum bi ilmi kuma ubangiji yana tare da ku da ilmin sa aina ma kuntu duk inda kuke yana tare da ku da sanin sa wallahu ma ta'maluna basira Allah masani ne ga abin da kuke aikatawa to ci gaba Ah, lahu mulku samawati wal ard wato mulkin sammai na Allah ne wal ard ko mulkin ah, mulkin ƙasa na Allah ne wa ila Allah tarja'ul umur zuwa ga Allah al'amura ake mayar da su ay al mawjudatu jami'a dukan ay abubuwa samammi zuwa ga Allah ake mayar da su yulijul layla layla min yulijin laila Allah na shigar da dare fin nahari cikin yini wa yazidu sai yini ya karu kamar yanzu kun ga yini ya karu wayan kusul laila nan dare sai ya rage wa yulijin nahari fil laila yana shigar da yini cikin dare fa yazidu shi yini ya karu wayan kusul naharu rana ta rage abin nan dare ya karu rana ta rage kamar lokacin dari wa huwa alimun bi zati sudur kuma Allah masani ne ga abin da cikin zukata ai bi ma fi abinda a cikin al-asrar na asrai wal mutaqadat ko kuma da mutun ta kware ko mugunya to ci gaba aminu billahi wa rasulihi wa na آمنوا منكم وأنفقوا لهم to yulijin laila a ba da ana asibata al'adillatil makula bayan ya tabbatar da hujjoji waɗanda yake da hankali yake fahimta suna cewa Allah shi adda sama shi adda kasa shi ke kaza shi ke kaza wata waɗanda yake ana fahimta su da hankali ga samuwar Allah wasu fati da suwafinsa amaran nasa bil imani biya ya umarci mutane da imani da shi ta'ala wa bi rasuli kuma yi imani da manzonsa fa kala yace aminu billahi wa rasuli ku imani da Allah kuma eh, na cewa wato shi ɗaya ne abin bautawa kuma ku yi imani da manzonsa ai dumu alal imani ku dawwama akan imani da su na aw istamalu tilka adilla ko ku yi amfani da waɗannan hujjoji da anka ambata al mazkura li insha'il iman don ku sabbar da imani cikin zukatanku wa qawa bil kalami alal infaqi fi sabilillahi bil mali bayan haka nan ka yi ta aqibi wato ci abin nan imanin nan bayan an yi shi wato kenan sai a haɗa wato da aiki kenan wato da dukiya da rai fa qaddama al-mala li shihbihi an ka fara cewa ku yi imani da Allah sannan baya kanan ku ciyar domin kullum mutum ya hirowa da dukiya bisa ga rai galiban fa qala ce wa anfiqu fi sabilillah ku ciyar da dukiyar ku wajen ɗaukakawa kalmar ubangiji wato ku yi amfani da dukiyar ku ga abin da zai zan ɗaukaka kalmar ubangiji yana yiwa mutum ya yi sadaka amma bai fi sabilillahi ba Eh? Eh, idan an ba ka ci don a kare ka daga yunwa sadaka ce wadda an ka ba fakirai inna masadaqatu lil fuqara wal masakin wannan ba fi sabilillahi ba don waɗannan su ci su rayu ne amma in ya za an ka yi abin nan an ka ba malamai su yi karatu ko an ka ba masu jihadi su su yi jihadi wannan fi sabilillahi ne amma da ya mu gane eh da ya mu gane fa ah, ga shi abin nan cikin qur'ani an yi daban-daban إنما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين على والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغاربين في سبيل الله ومن السبيل أشياء نون دبن دبن ne a to in aka ba miskini don ya ce rayu ba don Allah ba eh don Allah ne amma kun ba zan fi sabilillahi ba domin wata wannan wani nau'i ne daga ciki cikin sadaka gidajen sadaka idan aka dauko aka ba miskini ban Allah da bai da abinci aka ce shi sadaka wata yanzu amma shi shi haka nan domin mutane sun sun na duka waɗannan a'a wai akwai dai ladan ko eh akwai lada amma ba kamar Allah ba kam eh an yi don Allah amma ba fi sabilillahi ba to fi sabilillahi eh? wato fi kullum ka yi don ka dauka don ka yi wani gini to na iske na iske marayu da za su mutu na ka abinci na ba su sai a ce ba ba fi sabilillahi bane a wai ba gini bane shi misali ba gini ne fi sabilillahi duk da haka wato alheri ne wato ɗaya ne a ɗaya ne daga cikin takwas eh, wato abubuwa takwas ne zakka ana bayar da ita ko ciyar da dukiya ana yin ta ga ɗayan abubuwa takwas ɗayan abubuwa takwas ɗin nan ginin addini shi asabilin lafiya to gina mutane ma ai gina dina ga kamar an ce wanda ya kashe mutum daya kamar ya kashe duka wannan yayi alheri daya kamar ya raya mutane yayi alheri to shi alheri ne ashe kenan kaga bi sabilillah inda kamar misalin duk abu guda ne ba kenan da Saurara. to ya ce barin yi da wacce mimma ko wato wa anfiqu mimma ja'alakum mutakhalifina fihi ku ciyar daga abin da Allah ya ba ya sanya muku kuna masu abin nan khalifa wato in Allah ya baka dukiya sa ta daya ga hannunka ba ta aka bace tashi ce haka ne ko ba haka ba don aka mutu ka barta to abin da ya baka ya sa ka khalifa a kai ka sarrafa shi to ka ciyar inda ya ce ka ciyar in ba haka nan ba sai amshe ba wani ko kuma ka yi rikon shi ba ka yi amfani da shi ba haka mutu ka abin nan ya zan abin nan in ya sa mutum wuta sai ya ce na baka ajiya na ce ga da ake ajiye ta ko ga da za a yaki da ita ba kai ba saboda aka shiga wuta kun gani da hujja ko ba da hujja ba shi a nan kuma akwai bukatun hadari kenan mutum ya kai wajen da kafirai suka fi majority a wurin kamar yaya kamar ah, misali mutum ya kudin sai kai misali don karfe mutum da rike wurin eh wato abin akwai laifi domin da ya aje shi kasan musulmi ka ko aiki sun ka sabu suna yi kaga abin nan yanzu gashi da yawa mutum yana son ya musulunta amma in ya musulunta masu kantuna ko masu abin nan kamfanoni waɗanda ke ba musulmi ba za su da shi wannan sai ya hana ki musulunta da a ce kowane yana da kuɗin abin duk kuɗin musulmi nan suke cikin ƙasa an yi kamfanoni ana aiki da su da mutum ba wannan rikici ba zai zo muna ba shi mai kasar da kai ra'adi mai ajiye ta ra'adi eh. mai raba ta ra'adi eh. in ba son ka baka daga ka zaka ba ka ne eh to abin nan ko da ba ta yi ba yanzu mu ba mu da kosu ashe ƙara mu ce ba ta yi ba da a ce ko koyi gaba ɗaya ba yi ba eh, eh? amanu minku wata waɗanda na yi imani daga cikin ku wa anfaqu sun ka ciyar daga dukiyar Allah wadda ya sa cikin hannunsu lahum ajrun kabir suna da wata lada mai girma ba usmanu da afan ɗaya ba duk wanda yayi kun gane ko wa malakum la tu'minuna la tu'minuna billahi shin ku jama'a mi ya same ku ba ku imani da Allah ga hujjoji duk sun bayyana babu abin da ya rage war rasulu ya dukun kuma babar ku haka nan ba ga manzo yana kiran ku lituminu bi rabbikum don ku imani da ubangijin ku wa kad akhadha mithaqan kuma alhali Allah ya dauki alkawalin ku na cewa bayan da ya halitta ku za ku imani da shi ai akhadha Allah fi alim ko dar alim wato lokacin da kuke alim zarri duk bayan da an ka halitta Adam an ka shafa bayansa duk abin da ƴaƴan da za a haihuwa mutanen da za a yi sai da an ka da su sun ka ɗauki alkawali hina ashhadu ala anfusihim alastu bi rabbikum Allah yake ba ni ne ubangijin ku ba kalu bala to me yasa yanzu kuma ga ana tunatar da ku wannan alkawali amma duk da haka ba ku yi aw bi iqrarikum bi kalmati shahada ko ko yanzu kun yi kalmar shahada mutum ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sannan kuma ya komo ya yadda wannan alkawali da ya dauka wa huwa ahadun bi mithaqi ta'ati lahu ta'ala ashe yin kalmar shahadan nan ma'anarta mutum ya ce na yi alkawalin babu wata doka wadda zan bi illai dokar Allah wadda annabi Muhammad ya zo da ita to me yasa ba ku yi in kuntum mu'minin in kun zan dai mu'minai ko ko masu san su da wurin bisa ga imani fa badiru ilayhi to kai gauga zuwa gare shi wanda ya faɗa kawai da baki ya ta yana abin da ya ga dama ba mumini ba sannan kuma ba abin nan ba ba na kwarai ba kun gane ko to ci gaba eh ci gaba wannan ne على عبده to huwa alladhi yunzilu ala abdi ayatin Allah fa shine ke saukar da ayoyi ga bawansa ayoyi nan bayyananu don ya nuna muku yadda ake imani da shi kuma yadda ake nuna muku yadda ake amfani da dukiya li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur don ya fidda ku daga dofai na kafirci ila nuri zuwa ga hasken imani wa inna Allaha bikum kuma Allah game da ku wato eh, wajen hidda ku daga kafirci zuwa ga imani la ra'uhum mai rahama ne rahimu mai jin kai gare ku to ci gaba فالذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنين والله بما تعملون خبير وما لكم بعد ايمانكم مي يسامعكم بعد ايمانكم الله تنفقوا بذاك في سبيل الله ba an ce mi ya hana ku imani da Allah ba ga manzo na kiran ku bayan kun yi alkawali kuma to bayan kuma imani mi zai hane ku kuma abin nan ba za ku ciyar ba fi sabila ga dawaka kalmar ubangiji alhali dukiyan nan ba ta ku bace kuma da an kasa ta cikin hannunku ba za ta dawwama har abada cikin hannunku ba walillahi mirasu samawati wal ardi gadon samai da kasa dun Allah ne za ku mutu ku bata ga hannun Allah kun da ko bi ma fihi ma da abinda a cikin samai da ƙasa duka nashi ne shi ke gadon su fa yasulu ilaihi amwalukum min ghairi ajril infaqi saboda ka ashe da ya sama dukiyar nan ga hannunka kabbari har ya kan mutu baka yi amfani da ita ba kenan ladar ciyarwar da yace kai ka tsare baka yi ba ka mutum ya mutu kenan babu ladar abin ciyarwa bi khilafi ma law anfaqatun fatujaru banda inda ya zan kun kun ciyar sai a baku lada ko da yake duke ta Allah ce ka yarda yace sai ka mutu ka samu lada sun ma zakara ajal munafiqin sannan ga ladan masu ciyarwa fa qala ya ce la yasawi minkum ma anfaqa min qabl fatihi duk wanda ya ciyar daga cikin ku gabanin a ci makka wa sannan yayi jihadi ga daukaka wa kalmar ubangiji to ba su daidaita da su wato kenan musulmin farko waɗanda sun kai imani sun ka ciyar da dukiyoyinsu tun gabanin a ci maka gabanin musulunci ya yi ƙarfi to ba su daidaita da wani ulaika a'azamu darajatan waɗannan su an mahi girman daraja min an anfaqu bisa ga waɗanda sun ka ciyar min da wato bayan cin makka wa qatalu kuma sun kai yaƙi. kun gani kenan duka sahabbai ne dukansu sun yi aiki sun yi imani da annabi kuma sun ganshi sun yi sallah baya gare sun yi jihadi sun ciyar da dukiyoyinsu amma ba kamar na farko ba domin na farko su a lokacin nan ko kace kai musulmi ne wato abin tsoro ne li'anna al-fariq al-awwal domin jama'a farko ma fa'alu ko eh, eh, ma fa'alu eh, abinda sun ka aikata kana qabla izatil islam akwai alif ma fa'alu abinda sun ka aikata kana qabla izatil islam gabanin karhin musulunci wa izati alihi din karhin mutanansa wa kana zalika hajati ila an bin nafs wal wannan ya lokacin da ake neman bukata kenan ana neman abin mutum ya bada ran ya bada dukiya wa hum sabiquna sune na farko min muhajirin wal kun gane ko wa mal fariqu jama'a ta biyu fa'alu sun aikata aikata fatai bayan an ci makka fa ma fa'aluhu ba da zuhuri dini abinda sun ka aikata ya zan bayan bayyana addini ya rinjaya wa dukhulin nas fihi bayan mutane sun dora shiga jama'a jama'a wa qillatil hajati ila nas kuma da karancin bukata zuwa ga mutane wal qital da yaki a lokacin saboda kashe na farko sun fi wa kullan wa'adallahu al-husna amma dukan dai waɗannan na farko Allah ya musu alkawali zai ba su abin da ya hikawo aljanna wallahu ma ta'maluna khabira Allah masani ne ga abin da kuke eh, aikatawa ko yujazikum bi to kun gani kenan wato su waɗancan na farko hatta cikin sahabbai din babu ka su to bayan haka nan su sahabban duka waɗanda sun kai imani kuma sun kai sallah bayan annabi sun ka ciyar da dukiyoyinsu lokacin annabi bayan su babu wani mutum wanda zai yi daraja irin tasu kun gane ko Allah sauƙaƙe eh. ma fa'aluhu ne eh, li'anna al-fariq al-awwal ma fa'aluhu kana qabla izzati al-islam hmm. mu ci gaba man da alladhi to man zalla ne kurar da wane ne ke ba Allah rance domin in ka ciyar da dukiyar ka fi sabilillah kamar ka ba Allah rance ne wane ne zai ba Allah rance karadan hasana rance wanda yake mai kyawo bi an yunfiqahu lillah ya ciyar kuma don ba don ayabe shi ba don Allah kawai fa huwa to in mutun yayi haka nan Allah zai ninka masa shi ga wata kira yudaifuhu lahu shi ninka masa min sab'a mi'a ila akthar daga daga 700 farko zuwa ga abin da yafi yawa لأن الإنفاق في سبيل الله يبتدئ التلئيح فيه بسبعمائة in da mutum ya yi don an a sabilillah tsawon kawo kalmar ubangiji to zai fara daga ɗari bakwai kama da karahu fil baqara kama yadda ambata cikin suratul baqara wa amal infaqu fil khair amma ciyarwa ga alkhairi al akhir na daban fa huwa min ashari zai fara daga goma kama fil an'am kama yadda walahu ma'al mudafati bayan an ninka ma mutum kuma yana da ajarun karimu wani lada wanda yake ta karimci muqtarinin bihir da eh, ridan wa ikbal wanda yake akwai yarda Allah akwai abin nan huskanta ubangiji gare shi ya karba bayan rimin bin ya waccan sannan kuma Allah ya ce ungu wannan don kai abin da nace to <laughs> ci gaba يوم ترى المؤمن والمؤمنات يسعون to yau matar almuminin ka ambaci ranar da za ka ga muminai maza wa muminata da muminai mata ya ruhum hasken su yana tafiya baina yadihin dihin gaba gare su waya yakunu bi ko wa wato abin shi hasken nasu wato wajen daman sa daman su sun yuqalu lahum ana a dore ce musu bushrakum al yawma abin da abu shara ku yau shiga aljanna ta tala na ruwa na gudana karkashin ruwan khalidina fiha kuna masu dawwama ciki dalika huwa al-fawzul azim wannan shine babban rabo wanda an mai girma wato ga haske suna tahiya sannan kuma ana biyar su da wannan magana don kada su ji tsoro domin mutum bai bari jin tsoro sai ya shiga aljanna don yana yi wa wani ya fara gashi kamar abin nan ya fara tafiya da haske sai haske ya bice kamar gashi nan tafi eh. eh ban ji ba a ƙarƙashin aljanna hmm. to ci gaba yawma yaqulu almunafiqun lokacin da abin da munafiqai maza ke cewa da munafikai mata su calin da zina amanu su ɗora ce ma mu'minan kwarai zuru na katabit min nurikum ku jirai mu mu yi amfani wato mu ƙyarsa daga hasken ku wato in an fara bayan hisabi duk wanda ya yi da awon eh, islam zai samu haske ya fara tahiya da shi akan siradi bayan an fara tahiya um, um, abin nan munafikai sai hasken su ya rushe wato ya bice sai su ɗora ganin waɗannan muminai da ke tafiya da haske ce ku dakata muna bi shiga cikin hasken ku mu yi tahiya kilar jiku sai a ce a'a ku koma abin nan waltami su ku nemi wani haske kowa da nashi yake tahiya ku kun baro na ku can baya ku koma ku nemo shi shi kenan sai su koma tsammanin abin gaskiya ne fadure bainahum bisu sai a buga tsakaninsu da wani abin nan katanga wani garu tsakaninsu. hajibun shamaki bainahum ma tsakaninsu. wakila huwa surul arafi shine abin nan abin nan garun a arab lahu babu shina da kofa batinuhu fihi rahmatu abin nan cikin sa cikin rahama yake daga wajen mu'minnai kenan nan ne aljanna za ta zama wa zahiruhu ban sawa ta wajen da an karuhe munafiqai min kibali ila azab da can azaba take can wuta take yunaduna mu na kuma kun sai waɗancan munafikan su dora kira haba mutane ba ku zance tare muke muna sallah tare hi duniya ala ta'ati tare muke cikin abin nan duniya ga aikin da'a qalu bala suke eh haka kun ka nuna muna yaqulul mu'minun bala haka ne kar kuntum mana kun zan tare da mu fi zahir bayyane walakin nakum fatantum amsakum amma ku kun fitine kanku da munafici wata rabbasun kun kai jinkirin wata musiba ta same ta same mu wato kullun kokarin kuke wata musiba ta same mu wartabtun kun yi shakka ga addinin musulunci ba ku da kyau ba wa garrarkum al amani sanan gurace ce sun ka ku hatta ja amrullahi hatta ja amrullahi ha umarnin Allah ya taho da mutuwa kun ka mutu wa garrakum billahi al-garur sannan shaydan kuma ya rude ku da Allah kun kaga kamar ba gaskiya bane sai in mun bi addini zalla ai ba za a zauna lafiya ba a bari har kun ka mutu cikin wannan hali to wannan shine ya same ku fal yawma fal yawma la yu'adu ولا من الذين كفروا مأويهم النار هي موليهم wal yawma la yukhadhu minkum fidyatun yau dai ba a karɓo ta fansa gare ku ba a son fansa gare ku wala min alladhina kafaru haka nan da ku da waɗanda na kafirta duka ba a son wata fansa gare ku ku kun ka halaka ma'awa kumun nar makomaku da wuta hiya maula kuma ita ce mai tara ku kuma ita ce ku ita hi cancanta da ku wa bi sal masir tir wata wuta ta zama koma wannan duka cikon magana muminai ne waɗanda an ka kiran ya don su tsaya su taimake su to ci gaba ألم يأن للذين وما نزل من الحق ولا يقول فالذين أوتوا الكتاب من قبل وهو عليهم لمن فقد قلوبهم وكثير To, wa minan imani, akwai daga cikin imani al’inƙiyadul baɗini mutum ya yarda cikin zuciya. wa huwa al-ikhlas shine ko me za kai kai aiki don Allah ikhlasul amal tsarkake aiki fa ka annahu ba'da dhikril munafiqin bayan ya ambaci munafiqai wa aqibatu amrin da karshen al'amarin sa ranar kiyama kala yace alam ya lil ladina amanu lokaci bai yi ba ga waɗanda sun kai imani an tashar qulubun zukatan su su kankan da kai su yi taushi li dhikrillah ga ambaton Allah wa yubadiru ila amali ta'ati bil qawli wato su yi gaugawa ga yin aikin ta'a da magana da aiki kun gane ko wa ma na zalabin alhaqi kuma da abin da ya sauka na gaskiya shine qur'ani fa ya'malu bima fi su yi aiki da shi lokaci bai yi ba su yi aiki da duk abin da a cikin ƙur'ani? wala ya kunu. kuma lokaci bai yi su kada su zama na utul kitaba kamar wadanda an kaba littafi min qablu gabanin haka wato kamar yahudun nasara inda yake an kaba littafi fa tala alaihim zamani ya tsogare sun ka bar littafin su kuma sun ka manta da annabawan su fa kasar kulubun zukatan sun ka bushe lam talim basu yi taushi ba zikir la an karanta musu tafin Allah wa kathirun min fasiqun kuma masu yawa da gare su fasikai ne ana ta'ati da garin ta'ali kaswatu qulubin wato ashe kenan idan mutum ana karanta masa ayoyin Qur'ani da hukunce hukuncen Allah bai damu ba sai zuciya shi ta yi ta ƙara eh, abin bushewa sai ya koma kamar yahudu da nasara ko ana sallah bai damu ba har yan ana karatu in ka ce ku tawo ga abin da Allah ya ce ka je na ta da hankali

anna la yuhillu ba da mawtiha Allah na rayar da ƙasa bayan mutuwarta ta zan busassa sai ai ruwa kiri ya taho wa kadhalika yaf'alu bi qulubikum haka kuma yake aikatawa da zukatanku in an ka ce ga hukuncin Allah kai aiki da shi sai imani ya tsira kun gane ko ya rudu ila al-khushu' bi dhikri yana mai da abin nan zukata zuwa ga kankan da kai da zikiri wa tilawatul karatun Qur'ani wal amal bil qur'ani da aiki da Qur'ani kamar yadda yake rayar da ƙasa da ruwa wa bayyana lakum al-ayat Allah ya ce lalle mun bayyana muku ayoyi masu nuni ga ikon mu bi hada da wannan wa gairihi da wannan sa La'allakun taqilun ko za ku yi hankali ne kai takamula qulukum don hankulan ku su cika domin duk wanda an kace ga abin da Allah ya ce ya tsora tunanin wani abu to hankalinsa cikakken ba cikakke bane to hmm? taho تقرضا حسنا يضاعف لهم to ga shi nan da wato takibi innal musaddiqina waɗanda yake masu gaskiya masu gaskatawa waɗanda suka gaskata abin da annabi ya zo da shi maza wal musaddiqati da masu gaskatawa mata ta tasaddaqo tasaddaqana waɗanda yake sun gaskata ku abin da ta hafifin sadifi ma min at-tasdiqi ay al-imani wa aqradu Allah qatan hasanan sanan suka ranta ma suka Allah suka ba Allah rance rance mai kyawo wannan zai koma kenan daga dukiya rajiun ila zukuri wal inasi domin da miri yana hada su bitta galibi kun fahimta ko ah, a ne eh, yudha'afu lahum waɗanda na yi haka na za a ninka musu ladasu za a ninka musu wato rancen da sun ka bayar wato za a ninka shi lahum gare su wala walahum ajrun karim bayan an biya su kuma suna da wata lada ta karimci sai a ɗebo a ce wannan don kun bi ɗai kun go <laughs> kun gane ko bayan an biya su sun ce eh an biya an ninka kuma bayan haka suna ce to wannan kuma don bin da don da'a kun gane ko bonus aiki da da'a to ci gaba والذين آمنوا والشهداء الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. sun kai imani da Allah kuma sun kai imani da manzanninsa domin ka imani da manzo guda ka imani da duka ula'ika humu siddiqun waɗannan su ne siddiƙai abinda siddiƙi wanda ya kai iyaka ga gaskatawa wato ita ce mahi ɗaukakar daraja ta musulunci in ba annabci ba kun gane ko wa shuhada wa inda rabin kuma sune shuhada su a halartaci wajen ubangijin su alal ne ko sune masu shaida ga masu karyatawa na al'ummomi a ce ga su wani sune masu shaida na cewa wato waɗannan ba na kwarai ba lakum ajruhum wa nurun suna da ladar su kuma suna da hasken su kamilai kamilai ne wallazi na kafar waɗanda sun ka su kuma wa kar suka karya ta bi'a ya cina sukan karya ta kiyar da su ku sun ka karya ta ayoyi masu nuni ga wahadaniya ya cina guda ai ka sabulci waɗannan mutanen wuta mai tsananin kuna annar layi fari kuna a ba su rabuwa da ita abadan domin a abokinmu tun bai rabuwa da shi har abadan to cigaba. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتفاخر بالأموال والأولاد وتفاخر بالأموال والأولاد كمثل غير الكفار نباته يغيظ فتريهم مضطرا ثم يغيظهم قاما وبالآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة to lamma zakara halal fariqaini ba lokacin da ya ambaci halin jama'a biyu fil akhirati na kwarai da waɗanda an muyagu haƙar umurar duniya abinda attahe yana walakanta muna harkar duniya mimma la yatwasalu bihi ila al-fawz al-ajil amma harkar duniya wadda ba ta kai mu ga rabo wanda yake mai jinkiri li'annaha to bi anna domin ita duniya Min ma la yatawassalu bi ta cikin abin da ba a saduwa da shi ila ilal fawzil ajil a to bi ma ba abin ba duka ba domin aikin duniya wanda ka yi kabbi abin da Allah ya ce wannan ana saduwa da shi zuwa ga abin nan rabo babba ashe kenan in mutum ya bi ba abin da an ka ce ba shine kenan a yau an ka wala shine ake walakantawa domin an ce duniya godiya ce ta lahira ita kake hawa zuwa lahira ashe tana da amfani amma in mutum bai bi inda Allah ya ce ba kenan ya bi hanya min ma la yatawassal bihi ila al-fawz al-ajil bi an bi an bayyana annaha umurun hayaliya wato ita duniya kamar abu ne na kaddarawa da ka qalilatan mai kadan na amfani sari'atul zawal mai gaugawa gushewa faqala yace ilamu ku sani annama alhayatu dunya innama alhayatu dunya wato rayuwar duniya ba komi ba la ibun wasa ce ai wa huwa kullu ma lam yuqsar bihi wa Allah ta'ala duk abinda mutum bai yi bai nuhin neman yarda Allah da shi ba na amalin na aiki autarkin ko barin aiki wa amwalin ko yaya dukiyoyi wa ni ko ƴaƴa baka yi ni abin nan su yi taimakon addini da waɗannan ba to shine rayuwar duniya kenan shine wasa kenan la'ibun duk wannan la'ibun wasa ne wato yut'ibun nas yat'abun nasu, fi anhum mutane na wahalta kansu jiddan kwarai it'aba sibyani fil mala'ib min ghairi fa'ida kamar yadda ya rike wahalta kansu kudi ba yadda yan dan bike yi da masu kokowa yadda suke wahalta kansu <laughs> kun ga tami ai akwai kudin da suke samu ga da yayi kai kudin nan kananan yara Kuɗin nan yan sanci wani da ne rami za a da shi a ah, to ina amfani ai in dai ba shi ba shi eh wani ba ci shikenan wala hawun eh eh eh ah, sun shiga cikin hadisi na mutum wani ya kashe wani cikin sun da cewa alƙalin wani kafin yi da eh, ah, wannan abin nan wanda ya kashe wani dai ya kamata kashe shi cikinsu hmm. ai ba kashewa na faɗa ba ne wannan wasa ne a'a akwai kashewa akwai kashewa akwai kashewa ta yahudi wannan kaga ba alamawa sai kuɗin da za lahira amma wanda ya kashe wani har lahira da gangan ai ba da gangan bane ah da ne ne don bai taso da ne ba taso da ne kashe shi ba da za ka dabi makoshin mutum ka nusa mai abin da kuma babin wasa kaddara dara mutum ya dauki sanda da wasa ya doki wani ya kwashe mu to ka zo nan haka ne sai biya diya a a abin nan ya kan abin nan kashi ne kashin da gangan wala hawun kuma harkar duniya wasa ce wato abin da an wasa kana yi baka san amfanin ta ba ka wahala kawai sannan abin nan lahu don bata lokaci wa zinatun kuma kawa ne kalma labis hasna kawai mu sani sa to ayi masu kyawu to yana takama wal marakil bahiya ko kuma abubuwan hawa waɗanda yake dawaki masu kyawu ko manyan motoci wal manazil rafi'a ko ko gidaje madaukaka eh, wato in ya zan wato mutum yayi ba don Allah ba don dai a ce yana da eh. wannan ba komi eh, wata ba kuma da alfahari tsakanin ku an ansabi mutum ya ce aini dan wane ne ko ko wane ne wato daga alfahari ne da abin nan da dangantaka wata kasurin fil amwali kuma da alfahari da yawan dukiya wal aulad ya'ya ai al ishtigal fiya wato shagala da dukiyoyi da ya'ya to duk wannan wanda ake ce wanda mutum ya yi bai niyyar ɗaukaka kalmar ubangiji da su ba to kamata ligaitin kamar girgije ne kamar ruwa a ajabal kufara na batu wanda ya ba da shawa ga manoma wato ya ruwa kamar an yi ruwa mai kyawu ya sauka tsiri ya hito da kyawu manoma sun kaga shawa sun mai hiju bayan haka nan bayan ya hito ya yi shawa sai ya bushe kai muna karin bayani saboda sa hmm? sun dauka tv hmm. sun ce nasu dan jira su to amma ta'atu amma ayyukan ta'a wa ma yu'inu ala da kuma abinda mutum yayi don ya amfane shi ga aikin ta'a min malin na dukiya waladin da da fa min umurul akhirati wannan na al'amuran lahira ne wa fil akhirati azabun shadidun kuma cikin lahira akwai azaba mai tsanani ga wanda ya zabi duniya kanta wa magafiratun min Allah kuma akwai wata irin gafara daga Allah da warilwanin da yarda ga wanda ya zaɓi lahira akan duniya wa mala hayatu duniya sannan rayuwa ta kusa ta duniya ba ta zamo ba illa mata'ul gurur sai jin daɗin ruɗi ne kawai ai a duniya nafsu duniya kanta gururin ruɗi ce la ta ba ta da hakika wa tamattu biha huwa al-igtiraru jin daɗi da lahira kawai mutum bai tuna lahira bai tuna Allah shine ruduwa ka tu tukhadhu biha shatun ila madwaiha kamar misalin za a ɗauki akuya a kai ta wurin yankewa ka nuna mata hoge ta ɗora bi tana ci tana ci tana ci haka kai wurin yankanta ka yanka eh, wato haka kenan wanda ya ɗauki harkar duniya ita ɗaya a gaba gare shi to kamar haka yake ko kuma wato masu kamun kifi sai su sa wani ɗan hoto a jefa sai ya haɗe yana manin kwarai abin kwarai ne sai a jawo shi eh, kun gane to Allah tsalla ya da za ku dora yi to kada ya zanga harkar duniya ya zanga ta lahira kamar gashi nan ta yi sabiku Surori na suna da tsanani Thank you. to maimakon ku ɗora alfahari da dukiya da ‘ya'ya a kan banza to ku yi tsera ku tai ku yi alfahari ila magafiyarcin zuwa ga neman gafara mai da dukkan daga ubangijin ku wato ku yi abin da zai wajabtar muku gafara wato na tuba daga zunubi wajannatin kuma abin da zai wajabtar muku samun aljanna ai mai mayu jibul jannata abin da ke wajabtar da aljanna wa huwa la fi'lu ta'ati shine ayyukan ta'a wakila sabiku ila ma kullibtum biya ku yi gaugawa zuwa ga abin da an ka aza muku na aikin ibada fa tadkhulu bihi ko fa tadkhulu bihi tauba wa ha saboda ka da tuba da wani tuba duk ya shiga ciki to in kun samu shiga aljanna menene girman gidan aljanna wanda za a ba mutum arduha fadin aljanna ka ardi sama'i wal ardi kamar fadin sama da kasa ne law wusilat ihdahuma bil ukhra da an tara fadin kasa da sama an mai shi gida guda to duk shine fadin aljanna u'idda ladina amanu ita aljanna an yi tattalin ta don waɗanda sun kai imani da Allah wa rasulihi da manzanninsa zalika samun aljanna falalullah kyauta Allah himan ya yana ba da wannan kyauta ga wanda ya so wallahu dhul fadlil azim kuma Allah ma'abucin kyauta ne mai girma ai fala yabud min tafallulu bi zalika ko bari ganin girman ta kace ya za a ba mutum haka yace a'a Allah ya haka nan kuma fahimta ko ma'abucin falala ne da yin haka wa in azuma qadaru ko da yake girman sa yayi yana ba mutum ba bai damu ba kai dai ka bi abin da ya ce to ci gaba wana fa Thank you. ذلك على الله يسير ما ta'ala من مصيبة ونبه تعالى على أنه لا ya falkar ga يقبل da آية tafe cewa ya halatta ga musulmi mumini an ya turka amal ta'at shi bar ayyukan ta'a li khawfin don tso li khawfi wuqu'i musibatin don aukuwa samun wata musiba mutawakka a wadda yake ana tsammanin ta auku na in mun yi kaza ga abin da zai auku wajibi ne ku yi gwargwadon yadda hali ke dauka wato bi kauli ma a sami musibatin wata musiba ba ta samu ba cikin ƙasa kamar kwari wala fi an sun ko wata musiba ba ta samu ba cikin kawunan ku kamar rashin lafiya wa faqadil da rashin yaya aw mal ko rashin dukiya ba ta samu ba illa fi kitabi fa tana cikin littafi min kauli annabi raha gabanin muhalitta ta wa yuqalu fi ni'mat kadhalika haka nan ni'ima ma ah, wadda Allah ya yi ma nuhi to kamin a halitta ta wato tana nan rubuce cikin littafi inna zalika Allah ya sani kuma wannan ga Allah abu ne mai sauki saboda haka wato kullum kai aikin ibada gwargwadon iyawarka ba ce kai abin da ya yi karfin ka ba ba ce ka je wa kanka ga halaka ba a kai yadda kake iyawa fattakullaha mastata'tu